想去摘菜。 suna Allah mai rahama mai jin ƙai, kin biya Sailuba, kashi na takwas, na marubuciya Afrabai. Wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kama kushi, da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi, amin summa amin. Sailuba ta ɗan yi shiru tana wani nazari, lallai ma, wato dai, wajen nata ne kawai baya zuwa, to me yasa ta tambayi kanta me ta mashi? ita dai bai taɓa gani ba yadda aka yi masa dole ita ma faka aka yi mata dole kawai sai ta tsinci kanta da jin wani irin fushi maganar zinatu gaba ɗaya ta zo mata da rainin wayo zinatu jin ta yi shiru ya sa ta cewa kina ji na kuwa lokaci fa ya kure saluba ta ɗan ja numfashi to me yake gani za a yi masa zinatu ta kalli delu baiwarta wani kallo na ga sun aika wa juna kafin zinatu a takaice ta shiga zayyana sai luba dukkan abincin da za a yi abinci ne ya kai kala ashirin lami kanta sai da hankalin ta ya tashi lokaci lokaci ai ya wuce da ganin wannan al'amarin akwai munafinci a cikinsa sai luba ta yi da kai ta ce to shi shikenan duka za mu yi ƙoƙarin kammala su zinata ta ɗan taɓa baki kafin ta juya ta fice abinta tana dariyar mugunta kai tsaye sashen magajiya ta shiga ta zauna a gefen ta tana farin ciki sosai ta ce gaskiya umma na gode sosai da wannan shawarar taki magajiya ta murmusa ta saka ido ta ce saka ido ki gani yau din nan sai baki ya koya yarinyar na hankali kin ganna nan ta nuna kanta ban ɗauki kishiya a bakin komai ba ma kirci kawai ma ya isa isa na gama da ita Zinatu ta yi murmushi sannan ta ce, ai kuwa na saka baiwa ta delu ta samu wasu bayan amintattu su tarwatsa duk wani girki da za su yi mishi kin ga kuwa ko farkon haɗuwarsu ba za ta zamo da alkhairi ba magajiya ta jinjina kai an yi wallahi yarinyar nan kamar a kai na aka ajiye ta gashi mai martaba ya dame ni da yana so su gana da ita zinata ta ja tsaki a hakan magajiya ta ce ke ma ai kya gane min na rasa wannan ƙauna da yake yi wa wannan yarinyar da ubanta kullum na tambaye shi sai ya ce ai sun yi masa halaccin da ba zai taɓa mantawa ba ne a can wajen su luba kuwa gaba ɗaya ba su zauna ba aikin abincin tarar bakin yarima kawai suke yi komai sai da ta tabbatar an yi shi yadda ya kamata sannan ne ta samu ficewa zuwa sashenta tare da ladi fitar sai luba daga cikin madafar ke da wuya Lami ita ma ta je amsa kiran gimbiya magajiya da ta aiko wata baiwa a kan ta je tana neman ta. Bayan da na gani da Dela a lungun ɗazin ne, na ga sun kalli juna kafin su fagace don sauran bayan wajen suka fito da wata 'yar leda daga gefen su duk suka zazzaba wani gari a cikin abincin nan duka. Lami na dawowa daga sashen magajiya ta shiga haɗa ku yanke abincin a cikin faranti. da suka ɗauka suka fice da shi zuwa sashen yarima amma keken falon baƙi yarima turaki ne da manyan bakinsa wato abokanansa ne da yake ji da su yaran masu kuɗin garin da kuma 'ya'yan sarakunan da ke kusa da su dukansu sun zo ne don taya shi murnar aurensa gogon nakuna ce bai ce ofan ba tun da ya zauna shi dai baya wani farin ciki da wannan auren da aka yi masa babu yarjewarsa sai ya tuna da ran farkonsa da zinata gaba ɗaya ba ta gamsar da shi ba ya ja tsaki kawai don shi san baya sako sailo ba a cikin tunanin shi barde ne ya shigo ya karasa wajen kilisar da ya rima turaki yake a zaune ya ce ranka shi da dama ku yangi ne daga madafa suka karasu na ba su umarnin shigowa yanzu ne ko kuwa ya limshe ido ya ce eh su shigo da shi kawai ni ma a gajiye nake na kosa taron na ya tashi na koma sashi na Barde ya ce to ranka shi daɗi. Wani daga cikin abokanan nasa ya ce, amma kai ya rima ɗan gata ne wallahi. A ce a rana ɗaya aka ɗaura maka auren mata har biyu, sauran suka kwashe da dariya suna faɗin. Gaskiya ne ya rima kai ɗin jarumi. Turaki ya jinjina kai cike da girman kai, wani ya sake cewa, To waye Yarima ba za a kira mana su mu gaisa ba ne? Mun yi wannan tattaki haka? Turaki zai yi magana kawai ya ji sallamar Zinatu. ta ci ado na ɗaukar hankali sai suka ga ƙamshi take gaba ɗaya kallo ya dawo wajenta ta shiga gaisar da su suna amsa ta da raha cike da nishaɗi sai yaba kyawunta suke gefen tana cike ta je ta zauna sai ga kuyangi sun shiga shigowa da farantayin da ke cike da kala-kalar abinci a kallon ido sosai an yi na kala-kala wani ban sha'awa ta baki zinata ta yi ganin tun kafin su ci abincin suna yaba tsarinsa ta ɗan yi murmushin mugunta tana cewa a ranta ku dai ku ɗanɗana ku je. Kuyankin ne suka shiga sabin ɗinsa a tare na ga sun kai lomar abincin a baki cike da tsakuwa don a tunaninsa abincin ba ƙaramin daɗi zai yi musu ba bari ma ya rima ne ya saka a shirya musu. Gani ne gaba ɗaya sun tofar da shi da sauri suna yamutsa fuska cikin wani mugun ɗaci da ya mamaye musu baki kai ka ce maɗaci ne suka ci. sosai na ga hankalin turaki ya tashi idan a duniya baya son ko kaɗan a wulakanta shi komai zai yi a rayuwarsa baya son a raina shi bare a ga gazawar shi zinata ta ji wani irin sanyi har cikin ranta don ta san ta ci nasarar muguntar da ta yi wa luba. gaba da abokanan suka kalli turaki yanayin fuskokinsu ya canja don kuwa gani suke amma ma raina su ne da ƙimarsu su suna 'ya'yan manya za a kawo musu abinci da ko bayan su ba za su iya cin shi ba ɗaya daga cikinsu ya ce ya bayan rima wani irin abinci ne aka ka saka aka kawo mana kamar maɗaci fa yake gaskiya ka ba mu kunya turaki ya ce ban gane ba ya yi saurin janyo abincin ya ci da sauri shi ma ya tofar takirinsa ya mugun ɓaci zai yi magana ya ga duk sun miki ya ce ya ba aminu kuɗan tsaya sake muku wani wanda ya kira da Aminu ya ce aha ba yarima kada ka damu ai dare ma yayi bari kawai mu wuce ba su bari ya sake wata maganar ba duk suka yi masa bankwana suka fice ka ku so ku ga yadda turaki yake a wannan lokacin ran shi yayi mugun ɓaci ya juya fusace yana kallon zinata da ke hakimce tana kallon diramar da ake sosai take jin daɗin abin da ke faruwa ji ta ya damƙo Zinata ki da hankali ne za ki bari a kawo baki na wannan abincin? Wato har ma kin fara raina ni ko? Dan kawai mun haɗa shimfiɗa da ke ko? Zinatu ta marairace masa ta ce Allah ya wuce zuciyarka ya rima ba ni da masaniya akan yadda abincin ne yake saboda ba ni ce nake kula da shi ba. Gimbiya sai lokaci take a madafar. Tana maganar ne cike da karairaya. Sosai Rinsa ya ɓaci ya sake mata hannu yana miƙewa a arziki. yanzu wannan 'yar ƙauyen 'yar talakawa kika bari wa abincin bakin nawa zinatu ta miƙe da sauri za ta kamo hannunsa ya fuske a fusacensa ya fice daga falon gaba ɗaya ita kuwa ta saki murmushin samun nasara kai tsaye sashen sailuba ya ce bar da ya kai shi sosai yake jin ɓacin rai da fusata a lokacin sailuba har ta yi shirin kwanciyarta 'yar fitilar da ke ɗakin ta kashe ta yi saman gadonta tana sauke numfashi sosai ta tagaji yau ɗin wai tunaninta ta zurma na rashin zuwan yarima wajenta duk da bata wani damu ba amma ta fara jin bayi suna gulma hakan sosai ta dan ja saki dole ne sai ta yi mata wulakanci tunda ya fi karfinta nesa ma ba kusa ba inda a ce ba a yi musu auren tun suna ƙanana ba ta san da ko a kafa ka ɗaura mata ita kwancewa zai yi yar da ita ita ɗin wa Jitai kawai ya banko kofar ɗakin nata da ƙarfin gaske tsoro ne ya lullube ta sannan jikinta ya haurawa. Ta juya da sauri tana mamakin wanda ya shigo mata cikin ɗaki haka don ta san ba da bacci tunda sun yi sallama ta tafi. inuwar mutum ta gani kawai a bakin kofar kafin ta ankara ta ga ya iso kusa da gadonta ya sa hannu cikin ƙarfinsa ya fusgo ta ta faɗo daga kan gadon turaki da ke cike da fushin wulakanta shi da yarinyar ta yi ya sake cakumo ya wanke ta da mari duk da duhun da ke ɗakin hasken farin watan da ke askowa ciki kawai ke ba shi damar ganinta jiki na rawa sai loba ta fasa ihun azaba tana faɗin bawan allah kai min rai kada ka kashe ni Turaki ya ji muryarta ta cikin kwakwalwarsa yadda take fitar da maganar cikin tsananin tsoro da fargaba, amma sai sake cakumo gashin kanta wanda duk a duhu ne sai da ya fahimci yana da tsawo sosai. Idanuwansa da suka kankance ya kafe ta da su duk da baya ganin fuskarta sosai. Yana jin mugun tsanarta ya ce da ƙarfi, kamar ni yarima turaki za ki sa a wulakanta. gabanta ya yanke da babu shiri ta maimaita sunan cikin zuciyarta yarima turaki yarima turaki ne dama yana da hankali kuwa ko dai yana da tabin hankali ne murya na rawa ta ce da shi ba ni da masaniya a kan laifin da ne ta sake ba shi haushi ya arzuka sosai ya sake matse gashin nata har sai da ta saka wani ihu ya ce abincin da kika saka aka kawo wa bakina kin san yadda yake wato dan dan ban damu da zaman ki ba shine zaki kulla min munafurci da makirci ki sa a yi min kallon karamin mutum har kin isa sai na kuka sosai tana mamakin farcin sa ta ce da karfin hali ni dai na san bani da wata muguwar manufa a kanka kuma abincin da ne lafiyar sa kalau dan ita ta san ta bar abincin komai yayi daidai ko dai duk tsanar da yake mata ne sa shi mata wannan kazafin Turaki ya jefar da ita da ƙarfinsu ya yi juya a arziki ya bar ɗakin. don ya ma rasa mai zai yi mata ya ji sauƙin haushin da yake ji. Duk wannan take-taken nata ya san don ya kula ta take yinsa ya ja saki kawai. Yana fita Saluba ta duka a wajen tana kuka kamar ranta zai fita. Bata taba zaton haka Yariman yake ba. Wato dai labarinsa da take ji duk gaskiya ne. Sosai ta ji zuciyarta na tsanarsa. Zinatu ce a zauna a cikin dakinta sosai take jin daɗin abubuwan da ta ƙulla. Ba ta son kishiya ko kaɗan, to balle ma wai a ce kamar ita sarauniya Zinatu za a za ta haɗa miji da wata 'yar talakawa can. Ai dole ne ta ci gaba da saka wa Yarima tsanar wannan yarinyar. Ta saki murmushin mugunta. Washe gari da safe sai loba har ɗan zazzaɓi ta yi saboda kukan da ta sha na bakin ciki da tafsayin kanta. Ladi na shigowa ɗakin hankalinta ya tashi sosai ganin halin da uwar ɗakin nata take ciki. Saluba na ƙoƙarin miƙewa daga kwanciyar da take tana jin kanta kamar zai dare. Ladi ta ce, Subhanallah ranki ya daɗe miki damun ki haka. Saluba ta matsa bakinta zazzaɓi nake ji Ladi tun jiya da daddare. Ladi ta tausaya mata sosai ta ce ina zuwa ranki ya daɗe ta fice da saurinta. Tana ƙoƙarin shiga sashe na gimbiya uwa ni don ta san ita kaɗai ce za ta iya taimaka musu da mai magani cikin gaggawa. Ta kusa cin karo da Zaidu da shi ma zuwansa kenan sashen. Da sauri ta ja birki tana cewa afuwar ranka ya daɗe, ya dan girgiza kai bai ce mata komai ba, ya shige ciki ta bi bayansa. Yana shiga ya iske gimbiya uwa ni da zarau suna hirarsu da fara'a sosai ya zauna yana gaida mahaifiyar tasa. ta amsa sake tana tambayarsa yaya kwana ya ce da ita lafiya kalau zarau ta kalle shi tana faɗin ya zai na kwana ya ce lafiya autar umma salamar ladi ce ta katse su ta shigo ciki tana zubewa kasa ta gaisa da su duka gimbiya uwa ne ta ce ya dai ladi ko uwar ɗakin naki ce ta aiko ki ladi murya mai sanyi ta mai nauyi ta ce dama ranki ya daɗi. uwar ɗakin ta wace babu lafiya tun jiya Gimbiya uwani ta ce a sha me ke damunta. Ladi ta ce zazzaɓi ne mai zafi ya rufe ta. Gimbiya uwani ta kalli baiwarta ta ce salamai ki je da sauri a kira mai magani ta duba ta. Salama ta ce ranki ya daɗe bari na dubo mai maganin. Fitar ta da minti bai fi biyu ba ta dawo ta ce ranki ya daɗe ina fita na tambayi bayi suka sanar da ni ba ta cikin masarautar nan ta je ƙauyen su dubo wata ta da ta yi bari. Gimbiya uwan ta kalli Zaidu da ke firar wannan lokacin da Sarawa ta ci. Yarima ka je cikin gari don Allah ka ɗauko min mai magani. Da ganin fuskar baiwar yarinyar nan, na san ba karamin jin jiki sai luba take ba. Zaidu ya gyaɗa kai yana miƙewa ya ce to umma babu damuwa amma a gani na gwara mu je mu ji me ke damunta sai mu shiga gari mu siyo maganin kawai. Gimbiya uwan ta ce iya kama yayi to ka shiga wajen nata ka ji ni ma bari na shirya sai mu je da wa mu dubo ta da ya ce to umma sannan ya fice Magaji yana zaune a gaban mai martaba lokacin yana karin safe, abinci ne kala-kala jibiya a gabansa. Suleimani ya ɗan kallo ta ta gefen sannan ya ce, ya dai uwar gida, ina tunanin tunda na samu hutu yana kyau yana da kyau na zauna da turaki da matansa don na sake musu nasiha irin tamu ta manya magajiya ta murmusa haka ne zan sa jakadiya ta sanar da su zuwa anjima sai su zo su gaishe ka gaba gaba ɗaya zaidu da jamilu na tsaye a wajen sashen sailuba suna jira lada ta yi musu iso su shiga ciki turaki na tafi da barriya bayan su fitowarsa kenan za su fita zuwa fada kamar yadda mai martaba ya umarce sa jiya kasancewar akwai mutanen da za su zo sulhu da safen sai an su sai da ya tsaye kamar daga sama gani ya yi ladi ta fito ta yi musu magana sun shige ciki dan tsaki ya ja kawai ya fice abinsa san baya son ko tunawa da wannan yarinyar to yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalamu kwana lafiya